Madina Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu masu kallon da sauraron barka da barka kuro raka barka kuma da sake saduwa da mu a daidai lokaci a cikin shirin na labarai wanda sashen Hausa na gidan radio tambara television shira zai gabatar muku da shi. Madalla masu kallon da sauraron inda za mu fara bayyana muku da cewa musamman bisa kan abin da shafi wato harakoki ko kuma ce kasuwanci na turaren wuta a wannan lokaci. abuka ake musan a bangaren masu turaren wuta yayin daga nan suka wuce musamman bangaren wanda suke kula da kiwon lafiya don shi ta baki su daga ce da shi wannan tunanin an sa shi in mutum yana ciki me yake iya kawo musamman wace illa yake kawo ga jikin mutum ga karin bayani kamar haka dogon sun sun zo sun rihe daki an itilizan an sa wannan sharbon haka kai mutum bai iya shida kun san an ce duk abin da yawa yana da illa don ku yasa a yi hatara akwai wanda ba su sifortan wannan eh, turaren huta kina a hankali su likita mutum wasu basu lahiya ko da ba su siporte ba su iya gaya mutane eh, a lokacin nan kun gani ana samun illa ana samun matsala bisa kan wannan bayan shi akwai abin da ake ce ma eh, wannan gas eh, carbonic monoxide de carbon wannan brez wanda ake utilize suna digajen shi surtout ke akasari ya ne wannan abu ke faruwa da an kunna wannan turare rihe daki ake da fenêtre kenan dan oxygen inda ya saura dan kadan shine wannan abin gashi yake aspire kenan shi kuma na digajen kaskan kun san wuta ba ta ci sai da oxygen nukin dan oxygen ɗin da sauran suna ga aspirin amma mutan suna digajen gas carbonic kenan kun ga kenan illa biyu oxygen yayi kasa kun ga gas carbonic muna eh, muna aspirate wannan yana iya shi mutum don ka vraiment shawar da muke wa mutane eh, bisa kan wannan eh, tabi'a don ka iya hankali in aka yi utilize ka ai excede bayan shi daga an abin ga a da wutan nan ga hili a kashe ta paske euh, yana digajen wannan gas carbonic euh, abu ne wanda guba ce ba karama ba bakka majin warin shi shi yasa yake kawo matsala don sai ya shiga duka euh, respiration gaba ɗaya ta tsaya don wannan kira shi nake mutane vraiment in an yi utilize ka yi utilize kwarai kuma in an yi ma daga wannan ya kare a hudda wannan gawayi a kashe wuta wannan bala madalla sai kuma da kace da matsala musamman da malaman makaranta na na university ya fuskanta musamman an shanyar social sinas kenan wato a turanci abokan aiki musan zage a bangaren su don shi inda aka tsara gance da wannan wato matsala tasu da kuma yaji aiki da suke zuwa lokaci kamar haka mataki da wanda muka dauka shine na mun sake kiran gwamnati mun sake shaida ma gwamnati bisa alherin da shi dawo a tantamna tantamnawa wadda za ta kawo sakamako guda menene sakamako a domin mu yancin mu na zaben shugabannin mu na jami'o'i na Nijar mun aje shaidu mun yi kiran shi a kwana uku kwana uku muka bashi bayan takardar yajin aiki ta wata guda ta ƙare jiya da mun ce za mu ci gaba da ya kare za mu ci gaban yajin aiki amma sai muka yi tunani muka ce mu mutane ne wanda muna son tantamna duka cikin takardodi na yajin aiki da muke ajiyewa da kuma na shaidun da muke shaida mu gwamnati za mu ta yajin aiki mun ce mu muna son a tantamna to cikin wannan tunani ne shi yasa ba mu ta gaba ba ba mu sake aji yajin aiki ba sai muka ce a'a mu sake kiran gwamnati don a dawo a tantauna kenan mun ba shi kwana uku da yau da juma'a da atanan da za ta zuwa don wata ƙarshe umarni da waɗannan kwanaki don ci kiran mu shi faɗa mu wanga babban alheri kai mun ba ku 'yancin ku zo ku yi zaɓen ku shi wannan bai kaskanta gwamnati bai mai da gwamnati ƙasa bai mai da gwamnati baya zai sa shi darajar shi ta karu zai sa darajar ta karu wajen ijini wanda suke son su yi karatu ba haɗuwa ne ba ga gwamnati ya zo ya kwace mu yancin mu na zaɓe wannan bai ƙara mishi girma ba mai domin mu zaɓen mu shine zai ga zai ƙara mishi girma a hidda zuciya tunda shi na cikin tabbi'o'i na Nijar wanda ke sa a ci gaba kowa sai hukuma cikin zuciyar shi or hakin ne aka aka aka hizgi sai muka faɗa ma gwamnati kai ka hizge mu hakim muka kamar mu hakim mu ban gani abin da zai rage mishi ba kenan in ana iko a mai da zuciya baya shi gwamnati na kowa ne na talakawan Nijar ne ma talakawan Nijar kenan muna da yancin in ya cige mu hakim mu mai don mu wannan bai rage mishi girma zai ƙara cin gama kuma ubangiji zai ƙara masa daraja doka ta ba mu yanci in an yirge mu hakkin mu yi kokowa maido hakkin mu bisa gare shi ne muke to gwamnati ya ci mu hakki, kenan ya maido mu abu shi na mu sake sabon salo wanda doka bata ba mu ba kenan za mu aiki ba bisa abinda doka ta bada ba ni doka ta ba mu in an ci mu hakkin mu mu zo mu yi kokowa a ba mu abin mu kenan babu wani salo wanda za mu yi amma akwai wasu eh, dattizawa na Nijar tunda kowa ya gani masu daraja masu gumaguman iko na na Nijar wanda alashan nasara ana faɗin mediator da CNDH da sarakunan mana Niger da manyan malaman na Niger da manyan malamai na mashau da sauransu duka sun zo sun taru sun ce za su ganin gwamnati don su jawo hankali shi asara ne da ya hana mu hakimu kenan shi mu hakkin mu in yana ganin tausayin yan makaranta mu ba lahin mu ne mutum da hakkin mu ne kuma doka ta ba mu ta ce tilas in hakkin mu aka cige shi zo mu yi kokowa a don mu hakkin mu madala sai kuma to su ma nasu bangare ɗaliban na jami'a ta abdulmumin su ma sun yi bayani bisa kan wannan matsala da malaman nasu suke ciki kamar haka gaskiya muwa tsoron da muke yi shi ne paske bai kamata ba a ce waga shekara an samu matsaloli na karatu irwanga wanga yajin aiki da ja yanzu an yi wata guda bayan wannan wata guda ya yi an cinye wata guda nan kuma su kungiya ta eh, malaman jami'a sun hito kuma sun ba da sun kawo wani sabon salo cikin yanayin su paske sun ce eh, semester empire wato semester 1 semester 3 da semester 5 sun yi su kama an kare su kuma mun sani da cewa akwai inda ba a yi da wa'anda semesterori ba kenan inda dai za su yi ci gaba da daukan irin wa'yan ga disposition in gaskiya ya kamata gwamnati ma ta dawo ta diba ya ne ya kamata a yi mu yan talakawa mu samu mu yi karatu cikin condition na kirki ba suke su in su ma abin da suke reclame condition su ne suke so a gyara kuma ka amince da cewa mu ma ya ci condition mu ba a yi da sa gyara su ba kullum da kowane lokaci muna hutowa muna cewa ya kamata a yi muna kaza ya kamata a yi muna kaza mai yanzu shekaru nan biyu da suka wuce yajin ma na aiki ya zamanto su mushannin su ne suke shi wasu ke mu yanzu a cide in ma shekaru nan in an lura ba mu samu wani wata tangarɗa ba za a ce ko matsala wajen gudanar da ayyukan namu faske mu a cidan mu samu muka yi ba har yanzu kenan duk dai matsala na karatun nan abin da ya shahe daga tsakanin mushinan ne da gwamnati yanzu komite executive ya ɗauki abubuwan cikin hannu kuma yanzu haka ma ina zaton cewa ba su nan zamne suna can suna ayyuka suna kokari saboda ganin cewa wanga matsala an kawo ƙarshen shi mu dai ecidan bayyuwa mu hoto mu yi goyon bayan ko mun ko mu goyon bayan gwamnati paske ba shi bane ba ya kamata a yi abin da ya kamata a yi da gwamnati da su da mushinan su zo su zamna a gani ya ne ya kamata a yi saboda su a biya musu bukatun su tsara da suke so wanda za a iya biya musu a dawo kowa ya zo makaranta a yi karatu shine da ya kamata a yi madala masu kallon da sauraron mu iyakacin abin da ya so gare mu a yau sai wani lokaci na Allah sai da idan kuka tusa ka abu ga tasha ta tambara television za ku gani mu dauke da sababin labarai a bangaren nake cin ku huta lafiya mu kwana lafiya ma sala ya ina